وابتدروا أمره ولا تعصوه واعلموا أن خير دنياكم وآخركم وأخراكم بتقوى الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذن له أجرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم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 muna neman taimakonsa muna neman shiryansa muna neman kariya daga allah madaukakin sarki ya kare mu daga miyagun ayyuka da sharrin da muke aikatawa wanda muke cutar da mu. ina shaidawa ba da abin bauta bisa cancanta face allah madaukakin sarki bai da abokin tarayya haka ne muke shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa Allah ne kuma sa ne hakika Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu amana ta annabci ya isar da wannan amana ya bar al'ummarsa kan tafarki mai haske mai haske kaiwa sira Allah da aminci su tabbata gare shi da shi da sahabbansa bayan Allah na kwarai da mutane sarkakakkun bayi sai rana da aminci sai ya waita a kansu da dukkan wanda ya bi gurabo su har ranar tashi alkiyama bayan wannan ya ku bayan Allah ku ji tsoron Ubangijin Allah madaukakin sarki ku yi ma Allah ta'a kuma bayan Allah ku kokarta a rayuwanku ku bibi zuwa ga lamarin Ubangijin Allah umarnin Allah ku bibi umarnin Allah kada ku saba ma Allah madaukakin sarki kuma ku sani lalle ainihin alkhairin ku ta rayuwar duniya da alkhairi da bawa zai ni'amci da shi lahira ana samun shi ne cikin takawa dukkan wanda bai samu takawa ga Allah ba duniyansa ya tabe haka ne lahiransa Allah madaukakin sarki na karamu mu a cikin littafi mai daraja a cikin suratul talaq aya ta biyu ubangiji Allah madaukaki yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan dukkan wanda zai ji tsoron Allah a wurin rayuwar duniya bai umarnin ubangiji cikin abin da Allah ya faranta masa ko abin da ubangiji Allah ya umarce shi da aikatawa ya ji tsoron Allah ya aikata kuma ya ji tsoron Allah ya sarci abin da Allah baya so Allah wa duk lokacin da zai shiga cikin kunci Allah ya sanya masa makhrajan mafita Allah ya kiyaye shi a wurin addininsa haka Allah zai kiyaye shi a rayuwar ta duniya Allah ba zai sa shi cikin kunci ba kuma ubangiji Allah ba zai tozarta lamarinsa ba Allah wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta shi abin da yake ga ya rasa shi Allah ya azurta shi wanda ya wannan amma wannan halin ba a samun shi wallahi sai bawa ya tabbatar da takawa haka ne Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura na tarak aya ta na biyar ubangiji Allah ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati dukkan bawa wanda zai zauna a cikin wannan rayuwa ta duniya ya tabbatar da takawa baya baya motsi na tafiya ko baya hurci baya tafakkuri cikin aikata wani abu sai ya maida wannan abin zuwa ga ainihin mai littafin Allah ya ce a aikata daidai ne ko kuskure ne a laifi ne ta Allah ya aji tsoronsa na bari saboda Allah ubangijin Allah madaukakai sarki idan kuskure ya zo cikin rayuwa ira iran wayannan bayan Allah Allah zai kankare kurakurai yukaffir an Allah ya zai kankare masa kurakuransa sannan bayan an kankare kuma wannan dan kura shi Allah ya mai da shi lada kuma wa yu'zunu lahu ajra Allah zai girmama masa lada wanda sakamakon shi shine aljanna Allah ya ta mu cikin irin wayannan bayan Allah sannan Allah madaukakin sarki ya kira mu suratul anfal aya na 29 Allah madaukake sarki na cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku wa'anda kun kai imani da Allah Allah wa in tattakullaha matukar rayuwanku za ku dora rayuwanku kan saiti ta shari'ar Allah shi ne ba ka aikatawa sai kun bincika wannan lamarin da zai yi mai Allah ya fada game da shi dole ne akan musulmi kana gudanar da rayuwarka kan wannan saiti kamar da malami adar ya ce wala ya fa'alu fi'lan hatta ya'lamu alamu Allah fi baligi bai halatta maka ke ka aikata wani ba sai ka auna menene hukunci Allah cikin wannan aiki to Allah ya in laha matukan za ku tabbatar da takawa a cikin hurucinku a cikin ku a cikin mu'amala ku cikin kasuwanci da zamantakewa ku na juna da zamantakewa ku na ainihin iyali Allah madaukake sai ku ya ji allakum furqanan Allah zai sanya muku raba gaddama komai ubangiji Allah zai datar da ku ya shirya da ku zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici idan an yi wannan kuma ubangiji Allah ya wa yukaffir ankum sayyi'atikum dan adam duka ba masu ni bane ku sana daidai kun zama kuskure lokaci ya samu kurakurai Allah ya yi alkawari matukan bawa na tabbatar da takawa da bibiyar ayyukansa wanne daidai ba ganganci yake aikatawa ba ubangijin Allah madaukake farko zai kankare wa'annan kurakurai wadda adam ya aikata bayan kankare kurakuran nan kuma ubangijin Allah madaukake farko ce wa na kuma Allah zai gafarta muku domin Allah ya tabbatar maka ka san lallai Allah madaukakin sarki sa baya tashi sha Allah ce wallahu zu fadlin azim lallai Allah ma'aboci falala ne kuma mai girma daga ce falalan Allah shi ne ke bibiyan bawansa mai zuciyarsa ke karaya zuwa ga Allah Allah ya gafarta masa waɗannan ayoyi suna kira mu zuwa ga takawa takawa takawa na karshe shi na cikin suratul ahzab karshen sa aya na saba'in da na saba'in da daya Allah madaukakin sarki na cewa ya ayu ladina aman ya ko wanda kun kai imani da Allah ubangiji Allah ma madaukakin ce ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah a cikin wagga rayuwa namurar rayuwa mu'amala da juna na shiga tsakaninku Allah ku ji sauro Allah wa qulu qawlan sadida kuluci ku fada zancen da yake takatare kuma ta gaskiya wallahi duk da adam da ke aunawa abin da ke fita kan harshensa ike huruci ba ka samun shi mai zuwa ne ina ba uzuri ba ka samun shi mai zuwa ne ike neman ya ba zance sa kariya a ka faɗi gaskiya safiya ka huta ba ka bukatar zuwa ka ba gaskiya mai kariya gaskiya ka faɗi ka huta ubangiji Allah madaukakin sarki wai idan na adam na faɗin daidai sakamakon su ne yuslihu lakum a'malakum Allah zai kyautata muku ayyukanku dan adam kake kai mai kuskure ne idan an samu kuskure fa Allah ce wa yaghfiru zonon bakon Allah mai gafarta muku zunubanku ne ce wa yota ya laha dukkan wanda zai yi ma Allah ta'a cikin abin da Allah ya yi umarni ya yi ma Allah ta'a cikin barin abin da Allah ya yi hani wa rasula yi ma mazo sura annabi Muhammad ta a cikin abin da manzo Allah ya yi umarni ko ya yi ma manzo Allah ta'a cikin abin da manzo Allah ya ta. ya bar al'adarsa da magudancinsa da al'adun garinsu ya bautata wa Allah kan tafarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya faka faza fawzan azima hakika wannan bawa ya rabauta Allah siffata rabo kuma da cewa rabo ne mai girman gaske ya ku bayan Allah gini kan waɗannan ayoyi bawa Allah wanda yake wayayye mai hankali ya san a cikin rayuwa ina ne shi ike da karfi ike yi aikatawa ya sani a zuciyarsa ina yake tasashe daga ce abin da Allah yake so ina ne shi yake tasashe wallahi da adam duka ya san inda ike da karfi aikatawa da inda yake shi raunin ne ne fa ya arifu tarika salaha nafsihi dan adam ya sani ina ne a cikin rayuwa nake aiki saboda in gyara raina in gyara zuciyana ya sani ya sani ina ne idan ya je imaninsa ke gaduwa ko kuwa ike karuwa kuma dan adam duka mukallabin baina kuwwatul imani wa dhafi muna sakiyan karfin imani da raunin imani inda imani ke karuwa da inda imani ke ragewa wallahi mun sani man kana lahu fi dakhili dukkan wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai ba'ifin litauba akwai abin da ke zaburar da shi ya tuba daga barin laifin jiya a lokacin da ya ji ayoyin alkur'ani sun bijiro kan abin da shi ne ya aikata kuma laifi ne a cikin dokokin ubangijin Allah Shafinciyarsa ya soso zuciya na karaya shi na aikin da malam wani ya fada aiki na ne ba zancin malam wani ba ne Allah baya so barin tuba ka wannan idan Allah ya yi kyaka ka gode wa Allah idan haka Allah ya yi ka ka gode wa Allah domin daga cikin mutane akwai wanda in immatan mimbarin hutuba ne ko ko a cikin dukkan wani nau'i na karatuttuka matuƙa an faɗi laifin da ya daidai da laifin da ce ce wani da ni nike shirin manta ayan alkur'ani wani ya tsaukar hadisin nan wani ya fitar hadisin nan na ne ne ayan alkur'ani nan wa ya saukar kaka duba ainihin karancin ne maka zance duba ainihin zancen da aka karanta wane ne mai zancen shine Allah madaukakin sarki ka gode wa Allah wanda kuma aka sai haka yake ta ina bukata ya nemi kafa ya zauna yi ma kansa lissafi ya fada da kansa ya gyara ya koyanwa zukatanmu kan bijiyo ababe ne suke da yawa zuciya ta muna birgirowa a wani halin bawa na jin ainihin wani abu na zaburar da su zuwa da aikata alkhairi shi yayi nadama akan sabo wanda ya jiya ko a baya wata furutuhi ko kuwa sakaci wanda ya wurin idan da abin da yake wajibi ne a kansa ya sanya bawa zuciyarsa ya karaya sukan jikinsa ya nuna tashi saboda ji aya ya yi magana kan laifin da ya aikata a baya idanuwarsa su zunde zunde hawaye saboda laifin da ya yi a baya zuciya ya samu karewa zuwa ga ubangijinsa to wannan ana ce ma wannan zuciya zuciya rayayya zuciya mai ke da kenan Allah madaukakin sarki ina zance da mu a cikin suratul an'am aya na 122 ubangiji Allah madaukakin sarki na cewa awa man kana yitan shin za a samu mutum da yake matacce kafiri kenan arni matacce yake fa ahyaynahu Allah sai muka rayar da shi da annuri ta islama ya aishi musulunci ya yi imani da ce Allah ya yi imani da manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shaida littafin Allah mai daraja alqur'ani a hannunsa Allah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas mun ka sanya masa haske ayoyin alkur'ani hadisan na manzo Allah zantuttukan malumma ingatattu sun zo masa abin da yake gudanar da rayuwarsa a kansa yamshi bihi fil nas da eh, wannan ike gudanar da rayuwarsa cikin mutane Allah ya wannan ina daidai kamar masani Hosu dhulumat kamar wanda yake misalisa sa cikin dufai yake shi bai san aya ba bai san alkur'ani ba bai san hadisi ba bai san manzo Allah ba ina nan ne da saboda Allah wayannan guda biyu sun yi daidai Allah da kharijin minha ba mutum ba ne wani zai fita cikin wayannan kai Allah ya kazalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun Allah ya haka nan ne an ka kawata ma kahuri aikin banzan da yake aikatawa ina gani bai da tsara wurin kyawu ya ke dawowa abin da waɗannan ayoyi suka karantar da mu ne idan mutum kana ganin kanka kana kan shirya ainihin tabbas kan shirya yake to kana kokartawa ne ka da kare duk lokacin da kuma ka garzan aikinka ya yi karo da ayoyin ubangijin Allah da umarnin ubangiji ko ya yi karo da umarni na manzon Allah sallallahu ko ya yi karo da dukkan fitra salima dukkan wani lafiyayyen hankali kai abin da kake kansa ya yi karo da shi mas'uliyya a kanka kaka kara birni yadda kanka a cikin duhu a'a gyara kai tuba ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki bawa ibn qayyim rahimahullah yana mani da kai zance ibn qayyim na cewa fal haya wa abin da ake nufi da rayuwa ai hayatul qulub zuciya ya samu rai yace wannan sai ba mai da takunu quwwatahu wa sam'u jin karfin ainihin zuciyar da ainihin karfin jinsa sa'annan wa basu da ganinsa wa haya'uhu da kunyansa wa iffatuhu da tsantsarin da yake yi daga barin aiki sha wa shujahatu da jaranta wanda zuciya ko rai ke samu wa sabru da hakuri wanda zuciya ke samu wa sa'iru akhlaqihim fadila da sauran halayya mafi falala halayya na kyawo wanda ke da falala wa mahabbatuhu lil hasani da son da ran da adam ke yi na kyakkyawa wa bughduhu lil qabih da kin da dan adam ke yi ma mummuna kullama fawat hayatuhu qayyad fi hadhihi sifa duk lokacin da shekaru sun kan masa a gaba sai ka samu wayannan halayya sun karfafa a cikin zuciyar da adam wa zaka wannan haka ake so da adam ka rayu ka kasance kana cikin rayuwa ko dan adam zuciyarka na tare da rayuwa aini a cikin rayuwarka zuciyarka na da karfi imani da Allah zuciyarci na da karfin sauraron zance ubangijin Allah zuciyarka na da karfin ganin alkhairi da sharri ya rufi alkhairi ya bar sharri kana da karfin gane gaskiya daga barin ƙarya kana da karfin gane ainihin shirya daga barin bata kana da daman gane imani da kawurci babban alkhairi ubangijin Allah madaukake sarki maka kuma ka kasance kai dan adam ne kana tare da iffa kana da kamun kai ba ka zan ma aiki a shakoda ya zo da kanshi karya idan ya zo gabanka koransa kake yi kyashe idan ya zo gabanka ka ce ma zuciya ba ka aikatawa sama idan ya kai kansa ka ce ba zan yi ba dole idan an kiraye ka zuwa gare shi ka juya masa baya idan arne ya kira ka ka taimaka masa kan kawurci ka biya masa baya idan azzalimi ya bukaci ka taimaka masa akan zalunci ka ce ma'azallah Allah ya hana Allah kiyaye ni taimaka maka kan zalunci ibn al-qayyim rahimahullah mu haka ne ya kamata baba a sane ka kana tare da jarunta ba jaruntan da yake bawa Allah ka aje zuciyarka kan hanya wanda Allah ke sarki ke so ka kasance bawa Allah mai yi hakuri daga barin laifi ka zama mai yi hakuri akan bin gaskiya ka zama mai yi hakuri da yadda mai gaskiya ka ga sabon Allah ka yi hakuri daga barinsa sauran halayyanka duka ka gudanar da shi akan saiti wanda Allah madaukake tarki ke so ka kasance bawa ne mai son mai kyawu ba ma kyawu a inda kake ba mai kyawu a cikin shari'an ubangijin Allah madaukakin sarki kuma duk abin da shari'a ya ce mummuna ne a same ka kana kin wannan mummuna duk lokacin da bawa Allah rayuwar ka tafi akan haka rayuwar na ƙara kana ƙara imani ne da ƙarfi wayannan siffofi idan sun kai rauni da'ufa hayatuhu da'ufat fi hadhihi sifa wallahi duk lokacin da kai imanin ka yi rauni waɗannan siffofi wato suna rauni tare da ke sai ibn al-qayyim rahimahullah ya ci kenan amma da ni da kai me za mu koyo a cikin zance ibn al-qayyim ya shine dukkan mutumin da baya jin zafi yayi ma Allah laifi baya jin zafi bai san abu kaza ne nayi laifi bane sabo ne da ji daɗin yin wannan sabon nan ba kuma baya farha ya ga an samu alkhairi alkhairi ya tabbata da yin farha da murna ganin alkhairi ba ta wannan bawa Allah shi ne ainihin matacce a cikin surori na mutane da suke rayayyu wallahi la'azim duk lokacin da alkhairi ya samu masu alkhairi ko alkhairi ya samu islama ci gaba ya zo islama sai kallon ka yi bace sunanka ainihin matacce wanda ke rayuwa a cikin rayayyu haka ne duk lokacin da sharri ya samu islama da musulmai sai kan lokacin kake farha kake jin daɗi ba ka da suna shai matacce ne ke rayuwa a cikin rayayyu ya yawan huzaifa don yamani sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake masa da alkunya sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huzaifa mai kara masa yadda ina cewa mayyitul ahya man lam ya'rif al-ma'ruf da qalbi wa yunkiru wai matacce wanda aka sa shi mataccen da ke cikin rayayyu shi ne mutum da zuciyarsa bai san nagarta ba kuma baya jin baya jin daɗi idan ana tabbatar da nagarta haka ne baya kin abin kin idan ana yi zai yadda ya zauna tare da boka boka na bokanci zai yadda ya zauna tare da barawa su ci tare zai yadda ya zauna da mazinaci su ci tare ya kira yan mata ina taba su ina wasa da su ina zaune bai damu ba zai yadda duk wani sabon Allah inda ya yi wannan sabon Allah bai damu ba to su zai fata dan yamani ya wannan shine mutumin da zuciyarsa ya mutu ya koyawa dan adam kana bukata ka rayar da zuciyanka kana kanka dan adam ne ka zauna mana ka yi tafakkuri a kanka ka zaɓa kanka wani zamani takaitacce ka yi tafakkuri a cikin rayuwar da kai ka rayu a cikin rayuwarka ka tambi kanka ka tuna wani zaba ba sun dubura masu tacen ka lokuta masu yawa kai tafakkuri cikin abin da kai na ne kan da su ka aikata cikin ababban da Allah ke so wanda kake gani zai ya zama suna da dalili wanda kake ga Allah zai gafarta maka ka zuciya ke biya maka ka tambayi zuciyanka wannan abin nan me kake ciki ci gaba ne wurinka ko kuwa a ci baya ne wurinka dan adam na kuma ka tambi kanka ka nemi fatawa daga kanka a lokaci da ka sake daga wancan hali mai tsanana, wancan hali da kake kusanta zuwa da ubangijinka zuwa da ainihin alakanka ka da ubangijinka ya rufe ka yi tafakuri idan bayi da kyau yanzu ka sake mana ka gyara alakanka da ubangijinka ka gyara alakanka da mutane na kwarai kada ka kusura kai kana cikin rayuwa aini alaka ka da mutane mutanen kwarai ba ka da alaka da su shi miyagun mutane alama ce na gwada cewa rayuwan ba da kyau Allah kiyaye mu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim Thank you. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ba mun gode wa Allah da tabbatar da kare ce Ubangijin Allah madaukakin sarki neman tsira da aminci tabbata ga fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai dan so nawa ne kai niyan tuba a lokacin da ka saurari waɗansu ayoyi na alkur'ani ko kuwa ka saurari hadisai da manzon Allah ingatattu ko kuwa kai komowanka imma a wurin kutuba ko kuwa karatuttuka na islama nawa ne zantuttuka masu rasa zukata sun ka shiga kunninka sun ka rasa cikin zuciyanka shekaru kamar kana bukata ka gyara abin da ka rusar a baya sau nawa ne ka zauna kai lissafi a cikin kundin aikinka ka ga nan kuskure ne can kuskure ne wannan bai dace ba ka tabbatar da cewa ya kamata a gyara amma tare da shi ka koma ka zamo kamar yadda dama kake baka gyara ba na bukatar kai tafakkuri a ciki mun ga mutane ne so mana irin ire-iren wayannan bidira a cikin rayuwar mu sai wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi so nawa bawa Allah wani hanya za ka bi ka yi ka ainihin samu amfani kai ka gyara rayuwanka ka gyara zuciyanka ka sa zuciyan nan ya sosu da falala saboda ka samu karabauta ainihi da aljannan da ubangiji Allah madaukake sarki ya tabbatar ma bayinsa ka koma zuwa ga ubangijinka Allah madaukake sarki ka sake kyautata niyyanka kyakkyawa kuma ka yi niyya cewa za ka ci gaba ne. da yin amfani da dukkan wani fursa wani ainihin dama da ya samu ka samu wani dama wanda Allah madaukakin sarki ya baka saboda ka gyara aiki da ko ka samu aikin alkhairi to kaka kuskure wallahi wannan daman nan ya tafi ya barka saboda daman ba kullum ike samuwa ba Allah madaukakin sarki ya siffata mana a lokacin da yake zance da annabinsa annabi yahya alaihi salam a cikin suratun maryam aya na goma sha biyu Allah madaukakin tana cewa ya yahya khuzul kitaba bi quwwa ya ke danwa rike musuluncinka rike addininka rike umarnin ubangijin Allah madaukake sarki da karfi bawa Allah kada ka kuskura ka je ga Allah madaukake sarki mutuwa kuma bai taba ainihin yin sallama ya ce ma wani shirya gani rana kaza zan zo in an shirin wallahi mutuwa bai taɓa gaya ma kowa ba yaushe zuciyarka na bukatan ka da zuciya ainihin abin da kuma zai sa zuciyar sakon ubangijin Allah wanda zai ba zuciyar raye sakon nan na cikin sako na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ke danwa ni da kai mu tuna mana Allah madaukake sarki na da him ainihin Allah na jure ma ainihin laifi wanda ke saba ma Allah madaukake sarki a lokacin da sun ka saba ma Allah a lokacin da suka shirya za su je su saba ma Allah Allah na ne dama a wannan lokacin na iko da zai hallakar da su sa'annan ka tuna mana nema wanda ubangiji Allah madaukake sarki yayi kai Allah ya rayar da zuciyanka kai ko da tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya mai da kai zuwa da bautata ma shi ubangijin talikai ka gode wa Allah da ya baka wannan rayuwa ta kwarai ainihin ya daidaitar da kai kake kan tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kake bautata wa Allah kana neman yadda ubangijin Allah madaukake sarki ne da kai mu tafakkuri a cikin wani abin da ya a baya kissan ainihin masihirta ko masafa wanda fir'auna ya ainihin nemo su sassanin misira gaba daya sun zo gun fir'auna mafi sada umniya abinda ke zukatan suke kauna suke bege su ga an samu shine kurbi min fir'aun su sami kusanci zuwa ga fadan fir'auna sa'annan kuma da samun kyaututtuka daga fir'auna da samun kusanci zuwa ga masu mulki inda sun gaba gun fir'auna amma su Allah ya datar da su falamma ra'au ayata rabbihim da suka ga ayoyin ubangijinsu akwa'uhu kawai shi suka sallama ma ayoyin ubangiji me sun kai wa azamu wa sajadu bayna yadayhi gaba su kowa rubi da sihiri sayin sujjada gaban fir'auna sun ka nuna cewa Allah shi zamu bautata ma mu duba matsayin fir'auna da irin mulkin fir'auna amma waɗannan bayan sun kai jaranta suka ce ta Allah za mu yi ba taka ba ta fir'auna kai ma ka yi jarunta cikin wagga rayuwa ka gaya ma kanka ta Allah za ka yi ba ta kowa ba ubangiji Allah madaukakin sarki yana nuna wani da kai wannan a cikin suratul ankabut aya na 69 ubangiji Allah na cewa ni da kai wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna allaha lama'al muhsinin wallahi ba wallahi idan kana neman kai galaba kana neman nasara kana neman ci gaba kana son kari wallahi ka kokarta ka rike da ubangijin Allah madaukakin sarki riko da Allah shine riko da addinin Allah madaukakin sarki don Allah madaukakin sarki ina cewa wallazi na jahadu fina lalle wayanda za su gaji aljanna da wayanda suka ka kokarta saboda manufarsu ne su samu su bautatawa Allah kan tafarki ta kwarai Allah ya yayin alkawari tabbas nahdi yannahum sublana Allah wallahi ga lamul qasam ga nunin tawkid wallahi za mu shirya da mu zuwa ga tafarki madaidaici amma za mu shirya da zuwa ga ainihin tafarki Wani za su bautata wa Allah ma da madaukakin sarki sha Allah ce wa inna Allah la ma'al muhsinin wallahi tabbas Allah na tare da masu kyautatawa kaka zama masu musgunawa kaka zama zai in lisan da mummunan harshe mai cima mutane mutunci mai albatan mutane mai fada da yan tauhidi mai fada da mabiya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ka kuskura wallahi gyara aikinka bari ma mutane su Yanda kake da harshe mutane duka suna da harsuna Yanda kake da aibin mutane haka mutane ke ganin aibinka Yanda kake ganin kanka kafi fi kowa haka kowa ma ke ganin kanshi ya fi kowa ubangijin Allah madaukakin sarki shi ya halicce mutane ya aje shi duniya ya aje su cikin wagga rayuwa ka bar ma Allah lamarinsa kawai ya kai dan uwa wanda kake neman alkhairi kake so ka gyara zuciyanka zuciyar ya koma zuwa da Allah madaukakin sarki ka kokarta mana ina daga cikin magani wanda zai sa zuciya ke koma da zuwa Allah shi ne ka fadakar da zuciyar ka fadakar da hankalinka ka sa masa rayuwa da hakuri bayan hakuri da juriya da kokartawa ka ci gaba cikin aiki alkhairi ba komawa baya ba sa'an nan kuma wa Allah ka sawata ma kanka ka yi fada da kanka daga bare ainihin yanke kauna daga barin samun rahma Allah madaukakin sarki kaka yanka kauna daga barin tuba kaka zauna kai ba ka da gyara a cikin ayyukanka na baya ka gyara cikin ababen da rayuwarka kuskure ne ka san bal bal al-insanu ala nafsihi basira kowanne adam ya san kanshi ya fi kowa abubuwa da ka sani ka bata su wallahi ka gyara su rashin gyarawa dama abin da shaitan ke so kenan ya kai danwa Allah madaukakin sarki na cece da ni da kai kamar da ya umarni zuwa ga annabi Muhammad sassane ce wa'budu rabbak hatta ya'tiyakal yaqin ba ba ka wani lokaci cewa wannan lokaci lokacin jin daɗi ba ne lokacin raha ne lokacin wasanni ne lokacin gafala ne lokacin rabkana ne ba wani cikin rayuwarka a lokutanka gaba daya ina kan saiti wanda ubangiji Allah madaukakin sarki so har karshe Allah tabbatar da mu Allah sa mu cikin waɗannan bayi yanon ni adofonom eh ne ya kutuba adeɛ a ɛyɛ adeɛ a yɛbɛyɛ dɛn ɛna watumi ama wakoma anya nkwa na akoma no atumi adi ɛyɛ nyankopɔn ekokoroko n'adwuma pa onua bɛfoɔ onua gyidie ni ɛsɛ fata sɛ na mmienu yɛ sɛ nyankopɔn ekokoroko na yɛbɛɛbɛ no yɛdi nyankopɔn ne mmara so na yɛsɛ hyɛ foforɔ. etu esi ya ebere banụ na-enye nyankopɔn napɛdeɛ na ɛtwe a wɔmfiri nyankopɔn n'akyiwadeɛ ho na nka wuru sɛ wiase afɛfɛdeɛ nyinaa ɛwɔ nyamesoro mu saa na atemmiɛ da akatua pa nyinaa ɛwɔ nyamesoro mu ɔnoɛdɛfoɔ nyankopɔn afrɛ me no mmienu ɛwɔ koran chapter 64 verse 2 nyankopɔn sɛ ɔbɛbia wɔma nyɛtakela ɔbɛbia ɔbɛsuro nyankopɔn ɔyɛ dwumadie bi a wɔdi no mu no sɛ dwumadie no no kɔ ahokyerɛ mu koraa yɛgye allahu makhraja nyankopɔn bɛma no kwankyerɛ ɛma no afiri saa ahokyerɛ no mu wɔyɛrizukuhu min haithu la yahtasib nyankopɔn adɔm nyinaa yɛ ne dea nyankopɔn bɛyɛ no adɔm ma no nsa ka deɛ ɔpɛ no mmorosoɔ na wɔntumi mbu atɛn hu sɛ yɛ na ne nsa ka saa deɛ no saa na saa koraa chapter 64 yɛ verse 5 yakubu akatira mmiru n'eso waman yettaku ya obibi na musiro n'obebi nyankopɔn ya mmaraso no yukaffir anhu sayiati yɛmfomsoɔ ne ne bɔne a wayɛ no nyankopɔn sɛ wɔde na wama no akatua a ɛso bebree onuabɛfoɔ ɔno agyidie ni saa ne nyankopɔn frɛ mmere mmie no ɛwɔ quran chapter 8 verse 29 yakubu sai ya ayyuhal ladina amanu ma ma jin yakubu ko kurkwadire in tattaqullaha sɛmifoɔ nyankopɔn ɛkokoroko na moyɛ deɛ fata ɛwɔ mabrɛbɔ mu a yɛgyeal lakum furkanan ade bi a ɔbɛwura ma ɛhokyerɛ nyankopɔn bɛma wo ade a ɛbɛte nɔkorɛ ne kontompontam akyerɛ wo papa ɛnyɛ no nkoa mmerɛ a wɔyɛ saa no no ɔnkafira ankom abịaghị fomfori na chiwabịa mebọni nyankụbọ ekwekorokodi na ebe chenu wa ya lakum na ọdị ma wallahu zu azim ne otu a ɛyɛ adɔm nyinaa ɛyɛ ne deɛ n'adɔm ɛsɔ nti mma mpɛmpere obi nkyɛn pɛfiri nyankopɔn ekokoroko nkyɛn obi nyansani wɔnim n'abrabɔ mu beebi asentoo n'abrabɔ mu ɛne beebi a n'abrabɔ edi mu wonim wɔn ho nti onua bɔfoɔ onua gyidie ni ɛyɛ w'asɛdeɛ sɛ wɔn ankasa wusiesie wɔn ho wusiesie wɔn ho na wohyɛ wɔn gyidie mu kena na wɔn gyidie bɛyɛ dini ɔdasani biara so no wɔn adi mmienu nta mmerɛ bi ne gyidie kɔ soro mmerɛ bi ne gyidie ɛda fam wɔde biara so a wɔn adi a ɛhyɛ no dini. ama ne hunu ne mfomsoɔ na asiesie na ɔkora na ɔsakra yɛkɔ nna nkopɔn kokuroko nkyerɛ no na saa nipa no ɔsɛ pata sɛ wɔda nyankopɔn asɛ wadɔm a nyankopɔn ama no gyidie ni nneɛma bebree ɛna ɛhyɛ wakoma mu mmerɛ bi odwi ne papa mmerɛ bi odwi ne bɔne mmerɛ bi bɔne wokɔ ho mmerɛ bi nso wokɔ papa ho onyedokwa ofenye nkwụbọ ya wadom nasọkpọrọ irisi ọdụmadọmụ na-unu ihe nnuhu omu na ụsakara na nke onwere nyankwụbọ okokoroko nche esakara e kwa nche na adịghị anyankwụbọ ya e na nche ewa ụsọ nasa wuya ọhịa ha nasa adịrị nwunye na ihe nasa otu n'ihu n'uwe ya sa ụdọ nyankwụbọ asị sɛ nyankopɔn wankasa wotumi tena no sɛ a ah, ɛda e si masi ma yɛ bɔne ase masi atwuma nyankopɔn ɛyadefo na ehunni ɛkyerɛ sɛ wɔayɛ bɔnni bi na wɔne ɛgu nsuo wosɛ fɛtɛ sɛ wodawura nyankopɔn ɛkɔkorokɔ ase na wosakara ɛkɔ nyankopɔn ɛnkyɛ nyankopɔn fere no ne onu no ɛwɔ suratul an'am ɛyɛ quran chapter six verse one twenty two one twenty two nyankopɔn sɛ ɛyɛ adasa obi a wawu kafiri ni bi a wawu efisɛ wɔnyɛ ɔteasefoɔ seyawunza watiaso koraa wɔyɛ atiasoawuo onyaba fuel yɛgoma safa ahawainaho na yɛma ne nkwa yɛma ne kara kyerɛ ne mu na yɛde koraa yɛakyerɛ ne mu yɛde kɔmhyɛne muhammad sɛ ne kyerɛ kyerɛ ne mu na wɔyɛ gyidiɛ ni waj'alna lahu nuran yɛgoma sɛ ne yɛama ne kania yamshi bihi fi nnas wɔde nam adasamu na dwumadeɛ biara wɔ dino according to islam mmara yakubu ọsọ sahari pawe kaman mathaluhu fi zulumatin wani wa biya wannan sunu wani na kufin biya wasan no wasu ne ya sini ana wasan bosom ana wanda ne wasan wannan mu jibiya ne ni ne wannan kana yakubu ọsọ we laysa bi kharijin minha wani wa biya waji adi biya da yana fir ayasa sunnun yakubu ọsọ kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun saa na kafirifoɔ yakubu wasii sɛ ɔmo adwuma bɔne ɛna ohun sɛ ɛyɛ papa ɛni adɔfoɔ nimdeeni ibn al-qayyim rahimahullah wɔkyerɛ nneɛma binom wɔsɛ ɔdɔsani ɛsɛ fata sɛ mmerɛ bi asaa deɛ ɔbɔ ho ban deɛ odi kan adeɛ a ɛbɛma wakoma anya kra na ɛbɛbiri nyankopɔn ne mmerɛ so yie ɛni sɛ ɛsɛ wunya ahoɔden ɛwɔ adeɛ a wote ho wunya ahoɔden ɛwɔ adeɛ a wohunu wunya ahoɔden ɛwɔ ɛyɛ sẹ́dìẹ̀ àfáànà eh, na àhọ̀dí ẹ̀rọ ní ẹ̀dọ̀fọ́ sẹ́dìẹ̀ wọ́n sọ ẹ̀họ́ efiri bọ̀ọ̀nì ho wọ́n sọ ẹ̀họ́ efiri àjàmàìmọ́ ho wọ́n sọ ẹ̀họ́ efiri àkọ̀ọ̀bọ̀ ho wọ́n sọ ẹ̀họ́ efiri àbọ̀sọ̀nsẹ́m ho wọ́n sọ ẹ̀họ́ efiri kọ́ntẹ́mpo ho ẹ̀sẹ̀ mìíràn bí wọ́n hyẹ́ no kọ́nà na wọ́n yẹ de ebi na wọ́n san nya ẹ̀yẹ wọ́n ti mi yẹ mmẹ̀mà sẹ́m edidi nyankopɔn ni dwuma bi pa. na-enye obi awụ abụtarị uwe abụtarị onyakwụpụ ọnapadi hụ uhie uwe abụtarị onyakwụpụ ọnachiwadi hụ uchu ofiri hụ unye abụtarị ọ abịasa abịa hụ wọ́n ní nǹkan o wọ́n bọ́ ọmọ ọ̀pọ̀ wọ́n ní àbùtẹ́rẹ́ ẹ̀ ọ̀nyàkóbọ̀ ní mìíràn bíi ẹ̀mú sudan islam mu sudan papa mu e e mbiri so ito firi toho na ito firi ɗan adibone nawa kuma an yi addu'a wa bashano amma na ci adibone biya inji na biya wai bayar da nano na wasu wa kuma mu an yi wujidiyo mu wa gina biyo mu na wuya gire na mamara idan sai o tuwa koci o kwafa no na wujidiyo e tewu ede o kwa bebi anya kwa kwa kwa kwa kwa kwa onua gyidie ni ne ne mu nea nka ho no sɛ ɛsɛ fata sɛ mmerɛ a ade papa bi si ɛwɔ islam sɔmfoɔ so ani gyie bi ɛbɛba islam sɔmfoɔ so ɛsɛ wɔ ani gye mmerɛ a haw atiitii ade bɔne bi ɛbɛka islam sɔmfoɔ so no ɛsɛ wo so saa haw no bi ka wo sɛ ɛnyɛ wɔ sɛ islam sɔmfoɔ kɔ anigye mu wɔkoma sɛe a ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ islam so na ɛnyɛ islam so saa na sɛ islamsomfoɔ akoma sɛe na wura ne die mu a ɛkyerɛ sɛ yɛ islamsom ɛnyɛ islamsom ɛyɛ sua ne ɛfrɛ no hosaifa alyaman hosaifa ibn alyaman a wannan asiyafoɔ no ama no sambrane a yɛde frɛ no sɛ obi a yɛnim kɔmhyɛne muhammad sɛ sɛ nyesoma yɛ mu nsɛm hosaifa wɔka ne no mmienu wasu ɛyɛnsɛm tiɛ wɔ bi wasu mayyitul ahya man lam ya'rifu al-ma'ruf bi qalbi ɛyɛ ɔteaseɛ wuo wɔn na nipa na koma ɛnim papa wa yunkirul munkara bi qalbi na kuma enchi bone wasu sani fa no ya ti asiru nti sɛ wonim sɛ papa wɔ ha na wokyi saa baabi no bɔne wɔ ha wodɔ saa baabi no a woyɛ ateaseɛ guo mmerɛ a wobɛfa nnipa bɔne ni wɔnnɛ wadamfo kafiri ni wɔnnɛ wadamfo kofini wannan yawa danfo wannan wani ne didi bom wannan wani ne ya didi ya bom ka hunsa wa kuma en tukura ma islam sun en de ka hunsa wiyo ti asiwu ya ko po kokoro ko won boya ho ba en tira ti asiwu ho amianum adofo amianum ajidefo me kai mu se ya dumadiya ka siyebi ɛwɔ ɛyɛ sansama ne nyinaa yɛ ne dwumadie no last week malam mansour ɛka kyerɛ dwumadie no insha allah dwumadie no agoro pɛmpɛnso a ehia sɛ ya akɔyɛ adwumadene ɛyɛ store mmiɛnsa no wɔn ase ho foundation awie saa na ɛyɛ bungalow no wɔn awie ne ho ɛyɛ floor level akasa ɛda fiile ɛɛ eh, saa dan mmienu nko ɛyɛ mason sɛ ɛbɛdi ɛyɛ fiile six strips a yɛbɛtɔ na yɛde afiile ɛyɛ saa baabi no asa na masallaci ne yankofo yɛ adwuma a kyerɛ a yɛbɛwie masallaci no foundation ɛnso yɛbɛgugu yɛbɛtɛn sɛ kyerɛ yɛbɛgu ho ɛkɔnkrɛt wani ba mutu e classroom si mini staff room no enyi eh, na so wa musa ka jesen don don bi yi ho foundation nti adie for islam sun epe eh, ya shika epe ya ho jesa de yakubu ka cire kwamshani muhammad sai sai ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم yankunan abin nemo ehiye jibiyacin wallahi jibiyo da ya wuri yahun sannan ta fi da masallaci da kasan yan kuma ya ci ya ya ci yano ne mai gobe ne naka wa tujahiduna fi sabilillah yuhuna musika bi amwalikum musika ansana wa anfusikum ana ma kaza samakara kamshani muhammad sallallahu alaihi aseɛ bɔ no anteɛ dɛ ibi na obiara de ne sika yɛyɛ ɛsaa ne nakoma yɛyɛ so na yɛyɛ ɔmo asoafoɔ ɛyɛ sɛdeɛ inshallah yɛyɛ sɛ ma wie a yɛbɛgye ntoboa tutuo yɛbɛsɛ kyerɛ ɛɛ eh, cars ɛnhyɛ ase ɛmfa fei ne nam bra efisɛ mesinfoɔ no ɔmo daa twɛn yɛ sɛ yɛn fei ni na ɔmo nso hyɛ ɔmo dwumadie ase nti adwumadie no yɛ obiara dea ɛyɛ ayɛ dea obiara so deɛ wɔbɛyɛ no wɔyɛ ma ɔmo atɛnni ɛda yɛkɔ a wodeɛ dɔɔso yɛnkyɛ wodeɛ mfama no sɛ wodeɛ si kasa yɛnkasa yɛnsesa yɛde obia deɛ ɛbɛma no according to deɛ wɔyɛ yɛsrɛ nyankopɔn ansa na yɛbɛsɔre na yɛbɛka allahu akbar nyankopɔn wɔmfa nyinaa yɛmfom so nkyɛ nyankopɔn ne nko apa binom ɔmo sɛ ɔmo wɔ adi bi a ɔmo srɛ firi nyankopɔn nkyɛ sɛ sɛ bi yɛ nyinaa yɛwɔ ade bi a yɛsrɛ firi nyankopɔn nkyɛ adeɛ a yɛsrɛ a ɛyɛ papa ma ɛbi a nyankopɔn ma yɛ nka abeehu ɛyɛ san ɛyɛ musuo ɛyɛ mmaye nyankopɔn kokuru kɔ wɔn bɔ yɛn ho ban firi hɔ yɛsire nyankopɔn yɛabɛfo ɔmo kɔ ɔmo kɛlɛ ti nyankopɔn fo ɔmo kɛlɛ nsi yɛ yie yɛsire a yɛtu ase nyankopɔn wɔn nhyɛ ɛbɛrɛbɛ mu yie na ɔmo yɛ bɛrɛbɛ ɛyie pɛyɔ na nyankopɔn ɔbɛgye yɛ kɛra so a wɔn ma da yɛ dwuma yɛ fɛ paa no saa bɛn na nyankopɔn wɔn gye yɛ kɛra no allahumma asina khibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه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 رب العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن